Assalamu alaikum masu sauraron mu barka mu da sake saduwa ji wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin kama da wannan na ummu najma za mu tashi a kashi na uku bismillahir rahmanir rahim Sali ta gama shiga damuwar rashin ganin Malam Sa'id har wata yar rama ta shi miss his smile and his boys tana son sake ganin shi ko ta yaya ne da yamma ta fita da nufin ta je gidan shi ta dubo ko lafiya dan shirin yayi mata yawa kafin ta karasa layinsa ta hango shi zaune a wani local restaurant da wata arniya gaba ɗaya wurin kamar ba restaurant ba very dati da shi na ga shi na ga kan nan nata a buɗe ya sha gashin doki babu ko gyara gaba ɗaya wurin gardawan maza ne amma bata damu ba ta shiga ciki don ba yau ta fara ganin irin haka ba ta riga ta saba da zama wuri ɗaya da su zama dai a kujerar da ke gaban nashi ta kwara masa ido gaba ɗaya hankalin shi baya jikinsa ɗan tafa hannuwanta ta yi ya yi firgigit yana kallon ta bai ma san ta zo wurin ba hankali gaba daya nashi baya kan yana kan maganar da nabila ta faɗa mishi akan maganar mamansu ana samun improvement akan rashin lafiyar ta murmushi ta sakar masa ta kashe murya kafin ta ce ina wuni malam sa'id shi ma dan yaƙi yayyace ce lafiya mai kike yi a nan babu kawai na zo wucewa ne na ganka kana barci a zaune shine na zo ta daga kada a sace min abokina bai sani ba dariya ya yi sosai sai da fararen haƙoran shi ya bayyana ya ce ke ko yanzu dai faɗa min ina za ki je shiru ce ta fara wasa da yatsun ta cikin kunya ta ce gida zan je duba ka na ga kwana biyu baka zuwa makaranta shi yasa na yi tunanin ko baka da lafiya ne sai da ya ji kirjin shi ya buga jin maganar ta what did she care so much about him karfa ta fara san shi lalle kuwa akwai ta don shi damuwan da ke kansa kaɗai ya ishe shi bare a zo kan zara baya son abin da zai kara bata mata rai akan wanda take fama da shi na babu gaira babu dalili yaya baka ci abincinka ba gashi har yayi sanyi muryar ta ya katse mishi tunani dan murmushi ya bai ce mata komai ba ta ce oh babu dadi ko ya da mata kai yayi okay ya bi wani abu daya ka dinga kawo kuɗin abincinka sai ana dafa maka a gidan mu ana kawo maka hakan yayi maka girgiza kai yayi ya ce no thank you amma matata ba za ta ji dadin hakan ba ta san da hakan take barin ka kana cin abinci a waje sai dai idan kai ma kana jin kyamar mu ne kamar yadda sauran mutane ke yi da sauri ya ce no ko kada ke fa kawata ce yaya za a yi na yi kyamar ki murmushin cin nasara ta ta ce tun da haka ne daga gobe za a fara kawo maka abinci na farko za a yi kawata ce oh. daga gobe za a fara kawo maka abinci na farko za a yi maka shi kyauta idan ya yi maka daɗi sai ka da bada kuɗin ana dafa maka ko kiɗa mata kai yayi kamar wani wawa yau wani zan tafi so sai allah kai mu gobe idan ka kawo idan an kawo maka na lisa tana jira da idan da daɗe za ta yi faɗa sai an jima tana magana tana ɗaga masa hannu har ta bar restaurant ɗin ya mata rakiyar idanu tun da ta ankaro tun da ta tunkaro gidan kirjinta yake dukan uku uku tana tare da dingen da za ta samu nisa da maganar abincin sa'id wanda a garin karambaninta ta zajibo makanta tsayawa ta a kofar gidansu tana karanto addu'o'i kafin ta tattaro kwarin gwiwar da ta tunka Ralisa ta shiga cikin gidan ba ta tsaya ko ina ba sai dakin su lokacin na shirin islamiyya ta saka uniform tana kokarin saka sok ta ɗago tana kallon sali da ta rakuɓe a cikin kofa ta ce wato ke idan kika fita sai an ganki ko tun kafin da ɗebo ruwa kika tafi ta siyo sweet kashi har na shirya kina tsaye a wurin kin san dai ba jiran ki zan yi ba wallahi ina gamawa tafiya ta zan yi karasowa kusa da ita ta yi ta zauna tare da su sun da kai ƙasa tana faman murzalai da hannunta da ka ganta ka ga marar gaskiya a hankali ta kira sunanta sai ta ta leƙa fuskarta kafin ta ɗago kanta tana mata kallo mai alamar tambaya ta ce me gyara zama sale ce ta fara bayani kin ga dai kyautatawa yana da kyau ko kuma idan ka fitar da wani daga cikin kunci kai ma Allah zai fitar da kai kuma kin tuna malam ya ce mana sadaka sadaka na maganin bakin ciki yana yaye masifa kuma ke ma kullum sai kin yi sadaka da safe saboda burin ya cika ko ba haka ba daura fuska lisa ce ta ce eh haka ne sai aka yi yaya mm, dama ina so ne na taimaki wani bawan allah wallahi baki gan shi ba abin tausayi matar shi bata ba shi abinci wani lokaci kwana yake da yunwa shine nake so ki amince mu mu na na amince miki ki ciyar da shi na amince miki ki ciyar da shi ko ga ki yar gidan karuna a'a da kudin shi fa ya roƙe ni ne yana so yana ba da kudin shi a dinga dafa mishi abinci daga gidan nan ana ganin shi miƙewa ta ta jawo hijabinta tana kokarin sakawa ta ce waye shi da sauri salim da sauri sali take malam sa'id din nan ne na school dinmu wanda ya ce miki yaran shi kyawawa to ban yarda ba akwai restaurant bila adadin a garin nan idan bayi da kuɗin da zai iya ci a wurin ya je maciya ya je maciya ya siya amma ba za a dinga kai masa abinci daga gidan nan ba kin ji na faɗa miki ko idan kin gama ki same ni a makaranta kuma ki yi sauri tana gaba faɗar haka ta fita da ba sali ta san za a rana kuma ta yi alkawarin ko lisa ba ta so sai ta dinga kai wa malam sa'id abinci ko da kuwa a ɓoye ne da suke dawowa daga islamiyya ma haka sali ta matsa mata tana mata magiya amma shi ta ki amma daga nan ta hau dokin zuciya ba ta ga dalilin da zai sa lisa tana mulka ta tana juya ta yadda ta ga dama ba bayan yanzu tsakanin su ma babu wani rata haka da daddare suka yi ta zaman kura mai kowa na fushi da kowa har lisa ta gama assignment dinta suka kwanta ba su yi ma juna magana ba cikin gaggawa sale ta shirya ta tafi makaranta da aka tashi ma bata tsaya jiran lisa ba ta fito ta dawo gida ko ba bata cire ba ta ɗauki kuɗi ta wuce shago ta auno shinkafa da man gyaɗa da magi da je ta siyo kayan miya sannan ta kawo ta girka ma malam sa'id lafiyayyen jollof rice tana kicin lisa ta dawo kallo ɗaya ta mata ta kau da kai ta ajiye plastic bucket din a su ta tattare ta tattara kayan wanke-wanke ta fara yi sali ta ji zafin hakan amma idan akan malam sa'id ne a shirye take da ta ɗauki duk wani wulakancin da lisa za ta yi mata karfe biyu da rabi na rana ta gama haɗa abincinta ta ɗauki wata madaidaiciyar food blocks a cikin na shugaba ta zuba a cikin sannan ta ɗauki medium hijab ta ɗaura a kan uniform ɗin jikinta lisa tana kallonta ta fita runsa ido ta yi yana yana saukowa idanunta yau ne karo na farko da salibata da sali ta fara bijiri mata tana ji a jikinta wannan sai ɗin ya shigo rayuwarsu bi ya shigo rayuwarsu ne kawai don ya ɓata tsakaninta da 'yar uwarta kuma ba za ta taɓa barin haka ya faru ba mai a daidaita yana saukan shi a farkon layi ya hango ta tana nufar kofar gidan shi da food flask niki niki a hannunta kuma da alamu shiga ciki za ta yi da sauri ya biya shi kuɗin shi ya ƙarasa wurinta har yana tuntuɓe saboda gaggawa daidai za ta buga kofar gidan ya jawo hannunta baya suka shiga lungun da ke gefen gidan yana binta da kallon tuma kallon hannun shi take rike da nata ta yi ta kalli kyakkyawar fuskar shi tana tuna maganar da lisa take yawan faɗa mata duk mutumin da zai taba ki bayan ke ba muharramarsa ba ce to ba mutumin arziki ba ne kuma ba zai taba son ki da gaske ba don ba a haɗa halal da haram aure ɗaya sai dai wani bari na zuciyarta na hure mata kunne ta jure duk abin da malam sa'id zai mata shi bai yi kama da mutumin banza ba kuma ai abin da yake mata alama ne na ya nuna yana son ta ba wai wani abu ba lallai kina ruwa muryar shi ne ya gatse mata tunani fuska babu alama wasa ya ce waya are you think da idanunta abincin ta ce abincinka ne zan kai maka gida ya zaro ido haɗe da faɗin are you crazy kisa abin da kike yi kuwa da matata cikin gidan shine zaki shigar da abinci ki ce mata na me kada ki sake min irin haka wallahi idan kin kawo ki dinga bawa wancan mai shagon yana ajiye mun zan zo na dinga karba gyaɗa kai kawai ta yi babu kogo gada kai kawai ya yi babu kogo da ya ce to wuce ki tafi jiki a sanya ta juya ta fara tafiya shi ma sai ya ga rashin dacewar haka a hankali ya kira sunanta aiko kamar jira take yi ta juyo ya cire ɗari biyar a aljihun shi miƙa mata gashi kuɗin na gobe na gode kamar ya ce mata i love you haka ta ji ta karɓa ta jiya tana murna kamar an mata albishir da aljanna sai alhamdulillahi take maimaitawa har ta isa gida shi kan believe wai ita ce za ta dinga dafa ma malam sa'id abinci she extra really happy she just love sa'id so much what daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki da food plugs din a hannun shi ya shiga gida ya samu zara a tsakar gida tana fige fige kaza sai kananun mita take idan ada da bata san wahalar shi ba paket cikin cike siya komai yawan shi ba za ka komai yawan shi haka za a kawo su a gyare a yayyanke kuma a kawo maɗinta su sarrafa shi ɗan burmishi ya cikin sanya kun cikin son ya kunna ta ya ƙara so yana mata sandu kamar abin arziki ya sai yanzu za ta hau ta cika ta yi fam amma zara ba ta sani ba idan tana fushi daɗa yi masa kyau take yi kuma ko me take mishi yana daɗa jin son ta a cikin ransa tsaki ta ja ta juyar da kanta bata kula shi ba ta ci gaba da gyaran kazan tana ta ƙara sautin mitanta don ya ji abin da take faɗa saboda wahalar aiki wata ran sai kasusuwa na sun gutsutsure a ce mutum haka zai zama zai zauna kamar inji ya yi ta aiki shi kuma wancan yaron da na aike shi tuntuni ya kasa dawowa shi ma ya kwashi halin uban shi baya aikata wani abin arziki ko glasses din shi ne suka yi expire a hanya oho dariya ya ce al amin al'amin ne ko ki yi haƙuri bari ni na taya ki idan ya dawo sai na zane shi tunda yana sa mata ta fushi fuskar ta ya yi ta ja kamar strawberry wuƙar hannunta ta saita a fuskar shi kamar za ta tsole mishi idanu ka tashi ka bani wuri sa'id kafin kai ma ne maka sanadin fara saka glasses ai duk sanadin ka ne nake wannan wahalar allah ya mun ta don talauci musiba ce daga hannun shi sama ya yi alamar ya yi caranda ya ce yi haƙuri ranke daɗe kin ga tafiyata daki ya shiga ya rage kayan jikin shi sannan ya faɗa toilet ya watsa ruwan sanyi don ba idan lokacin shi tambayar zara mai zafi ya san ba shi za ta yi ba yana fitowa islam ta zo da gudu ta dale jikin shi tana oyoyo dadi daga daka ta sama yayi ya manna mata kis a ce ke ce oyoyo mai izi ina kika je ne dadi ya dawo baki nan mun je aika ne ni da ya al'amin dadi wata anti mai kirki ta ba mu sweet a hanya sunanta anti sali what sali kuma yes dadi ka gan shi ma ta fito da sweet din tana nuna mishi tura tura ta kawai yayi ya zauna yana nazarin al'amuran yarinya na abin ta har ya fara bashi tsoro duk da sun yi irin haka da zara amma ko a lokacin ta girme ko a lokacin ta girme ta amma wannan fa yarinya ce kankanuwa har ta san yadda za ta jawo hankalin namiji gare ta kai allah ya yi mana maganin zamani da tunanin sala a ransa ya gama shiryawa ya kira islam da al'amin ya baje musu girki suka kwashi gara sai ya bakwazo irin da sali yake yi yadda ta iya girki mai daɗi don ba zai yaudari kanshi ba zara ba ta iya girki ba don rabanta da kwatanta dafa wani abu na musamman saboda shi tun tana amarya ba ta damu da rashin kula ta da lisa take yi ba don yau malam sa'id ya wanke mata zuciyarta ta tas haka ta wuni tana aikin aikin ta cikin annashuwa saboda yau thursday ne babu islamiyya sai rera wakar soyayya take yi tana maganganu ita ita daga kamar da ka ganta kamar mai taɓe hankali tana yi tana murmushi da daddare ta je ta yi sayayya kayan abincin da za ta dafa mishi gobe tana dawowa ta samu lisa na zaune a kofar ɗakinsu tana jiranta har za ta wuce ciki ta juyo ta tana faɗin ina kika je da wannan daren baki sanar da ni ba dan juyowa ce tana kallon ta sannan ta taɓa baki ta ce na san ko na tambayi izinin ki ba bari zaki ba tunda dai gashi na je na dawo lafiya ai kenan numfashi mai zafi lisa ta furzar sannan ta tashi ta ɗauko ta tako dab da ita tana kallon ta cikin ido sali ina takura ki da yawa ko na ana ki sakewa ko kina tunanin abin da nake miki tauyi yanci ne ko ni kuma ana kokarin ni kuma ana karamin tunanin tun na rasa uwa mai kula da ni ba zan bari ki rashin uwa ba ina son na miki gata ba ni so ki yi kukan maraici ko kuma ki da na sani idan rayuwar ki ta lalace a cikin wannan gida na yi kuskure da na bari kika zamo weakness ina da a ce iyayena ne na ga wani abu zai cutar da su ba zan taba kulawa ko na nuna damuwa ba amma ke ba zan yi da na sani ba idan na sadaukar da rayuwata gare ki juyawa ta za ta fice sale ta saurin riko hannunta kwalla taruwa a cikin idanunta take ta ce cewa ki ya haƙuri lisa ba zan sake ba amma don allah ki bari in dinga dafa wa malam sa'id abinci ni ma in samu aikin alkhairin da zan dinga alfahari da shi shi shikenan tun da haka kika zaɓa amma da sharaɗin baki za ki dinga kai mishi ba sai dai kina aika yaro saboda wallahi ba ni so wani abu ya shiga tsakaninku ko kaɗan to kawai ta ce mata ba don ta ji daɗin hukuncin da ta yanke ba dan lisa ta makara zuciyarta ya riga ya yi nisa cikin kogin son sa'id duk da bata san shi waye bane ita yanzu babban burin ta shine ta samu hankalin shi shi ma ya nuna yana son ta tun daga wannan lokacin sali ke faman rangada masa sa'id girki ta bayar a kai shagon da ya ce ana ajiye mishi a wurin amma daga baya sai ta faki idan lisa ta je ta same shi daga baya su zauna su dan sha hira har yanzu bayan mutunci da sabo babu wani bakon yanayi da ke ji game da sali bai san abin da take zuciyarta ba amma shi tun a da bai iya wulakanci ba shi yasa mutane suke yawan sabo da shi sosai fiye da sa'ud kuma yan mata suke saurin folin nashi shi dai ya san sali ta iya zance duk da kananan shekarunta amma tana tauna zance ta tace shi kafin ta fitar da shi wanda kwata-kwata zara ta iya wannan ba ko wani magana ya fito daga bakinta ba ta tauna shaka take fitarwa a hakan ma har suka shafa watanni biyar sali tana kawo mishi abinci zara ta taba nuna damuwar damuwarta ba kullum kuwa da son malam sa'id take yi burinta kawai allah ya mallaka mata shi idris kuwa ya daina kawo masa labarin karya game da sa'id dan yanzu tsoro ya shige shi sosai wasu bangare na jikin mamanmu sun fara aiki da kansu shi yasa aka rage mata gaba ɗaya mai lafiya family sun yi murna da wannan improvement din sai dai idris da sa'id tsoro ne ya cika zuciyarsu idan har mu ta farka sa'id bai san me zai ce mata akan why about din sarwa ba idris kuma ya san tana tashi dubin shi ta cika dole ya shiga prison girban abin da ya shuka karfe 4.40 da minti arba'in ya shigo cikin gidan da mamakin shi bai ga zarar a tsakar gidan ba don ko ba za ta yi masa tarban arziki ba idan ta san lokacin dawowar shi yayi za ta fito ta yi mishi na tsiya yana shirin fara duba ta cikin ɗakinta ko bayan gida ta shigo ta shiga ya jiyo saitun kukanta ta bayan shi da sauri ya juya yana kallonta da azama ya ƙarasa ta yana famar riko ta amma sai kwacewa take yi sa'id haka zami da kai duk suna da kake faɗa kana yi ashe na karya ne irin tozarci da cin mutuncin da za ka yi min kenan sa'id karuwa ba yaushe ka fara bin karuwai ba tare da sani na ba har ka mallaki ɗaya tana kawo maka abinci gida duk abin da zai shiga tsakaninmu ba ni tauye maka ka ko zara bai kike nufi ne ai ba za ka san me nake nufi ba sa'id tun da ka riga ka cuce ni ka gama tambaɗa ni a gari dole ka ce ba ka san me nake nufi ba yanzu haka makwabtar makwabtar mu matar mai shago ne ta kira ni na je na ga zahiri ita ta zo ta ajiye kai kuma ka je ka ɗauka duk a akan idona kuma don rashin mutunci a ci a gidana a mayar mata aka da kwano daga baya a zaga a lalube ta zargi na kike yi kenan wallahi wannan ya fi karfin zargi tun daga nau nake ba jiyau ba ni dai allah ya isa min ba zan yafi ba haba zara na san haba zara na san na nemi mata a baya amma kafin na yi aure ne idan ma ci gaba zan yi na rasa wa zan nema sai sali wannan kwailar to waye san waye san maka sunan ta kenan sali ko ubanta zan ci wallahi sai ta faɗa min dalilin da yasa ta rabu mijina ta ƙarasa tana share hawaye bata bi ta kai shi ba ta yi hanyar ɗakinta da sauri ta ajiye foot plus ɗin hannun shi ya ajiye foot plus ɗin hannunsa ya sha gabanta please mai almadonta artur my problem na faɗa miki babu abin da ke tsakanina da sali bayan abincin da take bani nake shigowa na ci a kan idanki don kada ki ce na shiga haƙƙinki wallahi babu komai a tsakaninmu shi ma ba ni na saka ta kawo ba ra'ayin kanta ne ni ma ai ban ce kai kake saka ta ba amma cin amana ta ne ana yi baka da wani evidence din da zaka wanke kanka da shi ka cuce ni sa'id Allah sai ya saka min bai sake bai sake komai ba fita daga gidan sannan ya ɗauki hanyar gidan su sali for the first time in his life ya sha mamakin nisan tafiyar da ya don kwatancin gidan aka yi mishi amma haka yarinyar nan take jigila a wurin har har sau biyu a rana yana isa kofar gidan ya fara cin karo da 'yan mata da samari suna aikata badalar badakalarsu da ranar allah babu kunya babu tsoron allah kyamar sali da kyamar gidan da abincinsu da ya ci ne ya taso masa yana ji kamar ya amayar da hanjin jikinsa da ya san daga irin wannan gidan abincin take fitowa da bai ci ba haka ya daure ya tura a yi musu sallama da ita da yaro ya shiga gidan ya ce ana sallama da sali sai da kowa ya sha mamaki don ba su taba ji ko ganin irin haka ba ko ba ya zurmowa ciki kawai yake yi ya gama abin da ya kawo shi ya fita jin abin da yaron ya faɗa ya sa lisa da ke yasa lisa da ke tsince shinkafa a kofar ɗakin sai ta yi saurin ɗaukowa tana tambayar in ji waye ne wai in ji sa'id ka je ka ce bata na to yaron ya ce ya juya ai kafin ya isa kofa sale ta ɗauko hijab ɗinta a guje ta sallake sale ta fita ta saka hijab ɗinta a daidai da tsuwarta ta kafin ta kara saurin shi tana da fara'arta ta ɗan rusuna sanda ta ce ina wani malam sa'id kallonta ya yi daga sama har ƙasa ba tare da ya ce komai ba ga ta fara ga ta fara bulbul ga ta fara ta bulbula jar fauda a fuskarta bakinta kamar ta yi kis kamar ta yi kis da ɗan wake sai shaidin yake yi ita a dole ta yi a ado don ta birge shi ne don ba wani iya kwalliya ta yi ba ko da yaushe lisa hana ta take yi waje fuskarki shine kawai abin da ya iya faɗa mata babu musu ta jawo hijab ɗinta ta ciki ta goge kwalliyar tas sannan ta juya ta sannan ya juya ya haɗe <laughs> sannan ya ji ya haɗe da faɗin biyo ne tafiya suke yi bai ce mata komai ba ita ma bata sake magana ba sai faman zumbura zumbura baki take yi bai yaba kwalliya da ta yi mishi ba yana shiga gidan shi ta ja ta tsaya daga waje tana faman zara idanu jiyo waye ya ga yadda ta kabe kamar sabuwar soja ya ce ki shigo mana girgiza masa kai ta yi idan tana cikowa da hawa ya ke matar gidan nan ne take son ganin ki fa sai a sannan ne ta daga kafar ta saka a hankali tana bin sha baya bata shiga gidan ba sai da ta ji motsi alamar da mutane a ciki kafin hankalinta ya dan kwanta da zarar suka fara cin karo tana zaune a kan kujera yar zubuzu ta ɗaura kafar ta ɗaya kan ɗaya tana kaɗawa a hankali wani mugun ya sale ta haɗiye gani irin kyau da zati ga haiba irin da wannan matar do da malam sa'id bai baya kula 'yan mata ashe ya ajiye zinariya a cikin gidan shi ne wayar shi da ya gatse bata tunani da kallon ƙurillar da take mazara sali ki faɗa mata abin da ke tsakaninmu please explain to her tunda ta kasa fahimta ta kasa fahimta ta shiru ta taba bin su da idanu ta kalle shi ta kalle ta ta rasa wani bayani ne sa'id yake so ta yi ma wannan gimbiyar so yake yi ta ce mata tana son shi ne ko kuma kaka ita bata gane ba jin ta yi shiru ya sa ya jiyo da duban shi wurin ta ya ce dan allah ki mata bayani menene a tsakanina da ke ita fa allah ya gani malam sa'id yana saka ta a duhu ne ko ko matar ce take son ta san take son ya auro ta ita bata gane ba mikewa zara ta tana tafa hannuwa fuskar ta ɗauke da murmushin takaici ta so har wurin da suke tsaye tana bin su da kallon wulakanci daga shi har ita hmm. sa'id kenan wato da na ce na gani shine bai ishe ka ba ka je ka ɗauko ta ka kawo karuwa har cikin gidana na sunna dan dan isa gwada min isar ka kake ko very good na ganta yar karama as you say but Mara Lester menene? tunda tana maka abin da kake so ka kuma zubar da mutuncinka a wurin 'yar cikinka inda a ce na yarda na haifa al'amin da wuri yaya da yanzu ya kusan kamo ta a tsaye na ga isarka ka burge kwarai da gaske a round of applause from by courageous ruthless husband kuma shegiyar karuwa ta faɗa tana nuna sale da yatsa wai tsaya ma mai yayi miki zafi ne kika bar gaban iyayenki da ƙananan shekarunki kika fa kika fito duniya ba kika fito duniya bata mazajen mutane ko dan ba a same ki ta hanya madaidaiciya bane kike son nuna kike son mu ma namu mazajen sa aje miki irin ku saboda ki samu magajiya ko kada dan kada tambadanci da iskanci ya kare ko haka ko ba haka bane ba this time hawaye ya gama wanke fuskar sali irin bakaken kalaman da zara take jifanta da malam sa'id dinta har ma da iyayenta jinsu take yi kamar mashi suna dukar zuciyarta sa'id kuwa haushi bakin ciki da takaicin zarani ne ya hana shi magana yau kam ta gama zubar mishi da mutunci a gaban yarinyar da take girmama a gaban yarinyar da take girmamawa matuƙa kina ji ina tambayar ki baki bani amsa bata karasa magana ba sa'id ya dauke ta da wani wawan marin da sai da ta kusan faduwa salu kuwa ta kara bolin ɗin kukanta tana ayyana ta shiga uku a cikin zuciyarta saboda yadda ran shi ya ɓaci ya kasa mata magana don idan ya buɗe bakin shi yana jin kamar zai amayar da ran shi shikenan alamu sun gama bayyana a zahiri kuma ya tabbata yau na shaida ka ɗaga hannunka ka daki matarka akan karuwa abu abu ɗaya ya rage shine ka auro ta ka kawo ta cikin gidan nan tana go ga ka faɗa da ni sai na san iskancin naku ya girmama ba ƙarami ba ne kamo hannun sali da ke sharɓan kuka yayyazo dab da zara yana kallon fargaban da ke kwance a ƙasan idanunta ya ce wait and watch sannan ya ja ta suka bar mata gidan suna fita ta yi ɗaki da gudu tana kuka ta gode ma allah da ya sa sa'al sun je wurin gidan sun je wuni gidan idris da idris da da ya kawo karuwar da sun ga karuwar ubansu a gaban idansa za ta shigo gidan nan sa'id kuwa jan sali kawai yake yi a zuciya duk inda suka wuce sai an bi su da kallo a haka har suka iso kofar gidan shugaba birki ya ce ya tura ta ciki sanda ya bar wurin a fusace kamar an ce ta juya sai idanta cikin na lisa ita ma ranta a ɓace ta goyi jab ɗinta ta jawo ta cikin ɗakin su suna shiga ta kwashe ta da mari kafin ta ɗago ta ƙara mata wani sannan ta rufe ta da duka kuka sali take yi kamar ranta zai fita ta rasa da wanne ɗaya za ta ji da gudu latifa ta yo kansa tana ƙoƙarin raba su amma lisa ta yi mata mummunar riko sai jibgarta take yi kamar allah ne ya aiko ta sai da shugaba ta taso da kanta ta shiga tsakanin tsakaninsu kafin lisa ta tashi daga kan sale ta koma gefe tana haki sau ya kwanci ne kwance a kan madaidaiciyar bed ɗinsa sanye da singlet da tirikwata gaba ɗaya jikin shi a mummurɗe ba kamar na sa'id ba ya zurfafa cikin tunani har yanzu ya kasa cika alkawarin da ya daukar wa wannan da ya daukar wa mamanmu na kula mata da sarwa yana tuna lokacin da yake zaune a falanta bayan ya gudo masumi ya samu mamanmu na shan fruit salad da tsohon cikin da katoto bai bata lokaci ba ya dauko spoon ya saka a ciki ya ci gaba da loma murmushi ta tana kallon shi ta ce sa'od cherry har yanzu gudun yan mata kake yi ko ni fa ba gudun su nake ba sun cika takuri ne wallahi kamar wasu kudaje suke bina su bi su ishi mutum ko dan kilas din nan ma na big girl ba su da shi to haka za ka yi ta zama babu aure yanzu fa ka auren shi auren shi sauran wata biyu da sati uku amma kai ko budurwa ka tsayar ba cika bakin ya yi da brod yana faɗin share sa'id dan ɗan wahala ne shi ni yarki nake so na aura ko babu komai za ta ɗauko qualities ɗinki kuma duk mai hankalinki wallahi da wallahi ta da duk mai hankalinki wallahi ta dace duniya da lahira idan har kin amince idan kika haifi ya mace ki bani ni kuma na yi miki alkawarin ita kaɗai zan aura bayan ita babu ƙari murmushin jin daɗi mamman mu ce ta ce to idan ba kyakkyawa na haifa ba fa yaya za a yi ta zamo matar prince charming ɗina idan kya ko ita tafi kowa kowace ya mace muni a duniya a haka na gani nake so sai dai idan za a yi min ruwa duk abin da nake da shi naka ne ɗana na baka ita halak malak kai kaɗai ne mijin baby na i am so proud to have you as my son in law tashi yayi yana rufe fuskar shi da hulan shi shit shit din jikin shi a dola yana jin kunyar ta ya wuce ɗakin shi na fardin ta bi shi da kallo tana dariya ina ma a ce yan matan da ke bin shi da su ina ma a ce yan matan da ke bin shi za su zo su ga abin da yake yi da wasu sai sun buga ƙasasun sun rantse wannan ba sa'ud ba ne tashi ya zauna yana duba agogo hannunsa ya ga karfe shida da rabi har ya wuce jinginuwa ya yi daga zuciyar shi na mishi zafi ya ce i'm sorry na kasa cika alkawarin da na dauka na kula da sarwa na kasa nemo ta na dawo miki da ita i'm very sorry ganin bayi da wani mafita ya sa ya miƙe ya shiga ban ɗaki ya yi alwalan magariba sannan ya saka milkalo jallabiya ya fice daga gida bayan an bayan an yi su bayan silisa lisa sun yi sallar isha shugaba ta tara su a falanta ta ka kowace ta yi nilin a gabanta tana sauraron shari'ar tasu na san na yi miki alkawarin ba za mu shiga cikin 'yan matan ki ba saboda ba mu san daga ina muka fito ba na yi miki alkawarin za mu samo miki kuɗi ta wani hanya daban kuma ina iya bakin ƙoƙari na wurin kiyaye dokokinki amma sale ta karya wa'innan dokokin da sharuɗan shugaba har cikin gidan nan aka zo aka kira ta ta je ta zubar da mutuncinta kuma ta dawo a wulakance daga yau ba zan sake shiga cikin abin da ya shafi sali ba na tsame hannuna a lamuranta daga yanzu ita ba yar uwata ba ce juyawa shugaba ta ta fuskanci sali ta ce haka za haka aka yi da sauri ta girgiza kanta a shugaba babu abin da sa'id ya yi min wallahi ban san me yasa lisa take min hasada ba hasada kuma sali ne ce nake miki hasada eh mana wallahi tunda na haɗu da sa'id lisa take min bakin ciki na riga na faɗa mata ina son sa'id kuma fa mutumin kirki ne amma ta yi kane kane ta hana lisa ta maida ni ni kamar wata baiwarta numfashi ne kawai nake shaka ba da izinin ta ba ni da allah ta fita daga rayuwata ta bari na yi amfani da damata tun da iyayena da suka haife ni ba su hana ni ba ai wani banza bai kamata ya zo ya hana ni ba kuka lisa ta saka ranta na soya wai yau akan ɗa namiji ne sali take kiranta banza shari'a sosai shugaba ta musu kafin daga ƙarshe aka ba da punishment misali wanda za ta fara shi daga gobe gaba ɗaya a ranar sa'id bai koma gida ba don bai san mai zuciya za ta tunzura shi mazara ba daga baya kuma ya zo yana nadama dama akwai kuɗi dama akwai kuɗi da ɗan yawa a jikin shi wanda yake son zuwa tsari da shi idan an kwana biyu so yana barin kofar gidan shugaba ya wuce tashar mota ya shiga motar kano fatan shi ɗaya ko da kuskure allah kar ya haɗa shi da sa'ud washe gari gaba ɗaya aikin gidan sale ne ta yi lisa kuma ta shirya ta tafi makaranta bayan ta gama aikin ta yi lukus gaba ɗaya jikinta ya yi liƙus shugaba ta bata abinci ta ci sannan ta saka ta nilin a rana ta umarce ta da ta ɗaga hannuwanta sama har lisa ta dawo daga sukun sali bata tashi a rana ba ta yi kuka har ta gode ma Allah Lisa na kallon yar uwarta cikin wannan halin ta ji tausayinta ya kama ta sosai kamar take ta je ta faɗa wa shugaba ta yafe mata haka nan amma tana so ta yi lenin lesson ɗinta rabawa ce ta gefenta za ta wuce ta jiyo muryarta tana faɗin duk abin da zaki don ki raba don ki raba ni da sa'id ba za ki ci nasara ba ya riga ya zama wani ɓari na jikina ya fi min kowa a duniyar nan ciki har da ke kin ce na zaɓa ko ke ko shi ko to na zaɓe shi sau dubu a kan kilisa ki abin da kika ga dama idan kina so idan kin so kada ki bar ni da raina kamar an narka narkakken dalma hala ta ji maganar sale tana kona zuciyarta shi shikenan ranar da take gudu ya karaso amfaninta a duniya yanzu ya kare tun da twin sister sistanta no longer need her bata ce mata komai ba ta wuce ɗakin shugaba ta ba ta haƙuri a bar sale haka ta yafe mata ana ana sake ta ko minti biyar bata kara ba ta shiga ɗaki ta ɗauko takarda da necklace dinta da aka tsince su da shi ta fita neman sa lokacin ma bai dawo daga kano ba ba ita ta same shi ba sai bayan sallan magariba shi ma da ƙyar yayar da ya haɗu da ita dan yanzu ta fice mishi kai gaba ɗaya tun da shirin ruguza mishi aure take yi bata ba shi damar yi mata wani magana ba ta miƙa mishi takardar jiya takardar ta mika mishi takardar da ke hannunta ta ce jiya matarka ta kira ni da shegiya amma wannan takardar zai karyata maganar ta please idan da hali ka je ka gwada ka je ka gwada mata ka ba ta haƙuri bai ma saurara abin da take faɗa ba ya fara duba takardar abin abin da idanun shi ya fara cin karo da shi shine mai lafiya hospital baro kan dankare a saman takardar to masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kan lokaci na gaba sai mu ɗora a inda muka tsaya kasance da mamakai da ɗan kodo shi bisala